muna mata fata Allah ya mata rahama Allah ya gafarta masa ko kuma idan namu ta zo Allah sa mu cika da kyau imani malam yayin da yake raye na yi aiki da shi watakila mutane da yawa nan ba su sani shi special assistant na wani a harkokin malamai sa na harkokin malamai kuma ba a nan harkokin malamai ya tsaya ba kuma yana mana wa'azi yana ba mu shawarwari waɗanda suke taimaka mana aikin da muke yi hakika wannan mafarin shi ne gaba baki ɗayanmu kuma Allah da ya ƙarshe shi ya fi musansa. a gidan mai martaba sarki na yi tsokaci game da yadda aka kashe shi da kuma abin da muke fata mu gani sojan da ya harbe shi dole a gurfanar da shi gaban kuliya kuma a hukunta shi wannan shi ne. kwanciyar hankalin al'umma kuma muna son a yi wannan abu a cikin gaggawa ba son shari'a a je ana dawa a je ana dawa har a ga kamar ma ba a son a yi wani shari'a za a yi haka a samu damuwa ba wannan duk za a iya samun damuwa muna sa ido kuma haka nan za mu tsaya muna bibiya a sai an nema mana hakkinmu a kan waɗannan da suke wannan ta'annaci daga ƙarshe ina son ɗauki wannan dama gode wa mu irin wa'azi da tunatarsuwa da aka yi ta yi wa al'umma saboda kar wani ya ɗauki doka a hannunsa kuma haka dama muka san mu za su mana Allah saka muku da alheri mun kuma muna nan a zaman mu na wakilanku muna kullum tunanin ya gane mu kawo daidaito a tsakanin al'ummar da muke wakilta me za mu yi ya inganta rayuwarku gwargwadon abin da za mu iya yi insha Allah za mu ci gaba da yi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wannan malami namu ko kuma idan ta fita zo Allah sa mu cika da kyau da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kusan mun saurari ta'aziyya da babanmu yanzu ko za mu ba da abin magana a hannun ɗaya daga cikin iyayenmu wakilai na wannan gida domin ya ba su kafiya sannan guda mu rasa ɗan kalmomi ko da ɗaya zuwa biyu ba za su amfani ba galibi da su. Alhamdulillahi, mun shi fiye da rajin sallallahu ala rasulullah karam. Girma sai Alhaji Ahmed Abdullahi da farko tukuna muna da zuwa garin ku shi ne garin su ma shi da shi garin yan uwa na